a jiya ne mazauna birnin maiduguri da kewaye suka tashi da karin kudin biredi a jihar sakamakon yakin da ake yi a kasar ukraine da rusha da ya haifar da tsadan alkama da ake kawowa zuwa lafiyar afirka na sarrafa fulawa da ake yin irin waɗannan biredi da shi ana dai sarrafa biredi a kasuwannin duniya daban-daban wanda kusan kowane kasa mutum ya je ana sarrafa irin waɗannan biredin sai dai launin su ne ya sha bamban da na juna sakamakon yin yadda ake sarrafa biredin a kasashe daban-daban da ke faɗin duniya irin wannan ƙarin farashi dai in ji masu sana'ar gasa biredi kuɗin ya danganta ne sakamakon hawa-hawan ababen da ake sarrafa biredin da shi musamman ma na fulawa. Alhaji Bukar Mustapha shi ne shugaban masu gasa biredi da ke jihar Borno. Domin fulawa ta kai naira dubu ashirin da biyar shi suga kam dama tun azumi suka kara yanzu haka suga ya kai naira dubu ashirin da shida. Akwai shi yiwuwan sadan gas kanta domin gas kanta ma tana cikin ga abubuwa da yake sa muke yake bamu wahala a ciki sosai. Dan gas ma yana naira ɗari bakwai ɗari bakwai da har zuwa sama. Akwai akwai shi wasu yis su siga yis kansa a muna sayan yis a kafin azumi muna sayan yis naira dubu sha bakwai yanzu muna sayan shi naira dubu ashirin bota muna sayan shi dubu sha takwas yanzu muma shi ma ana sayan shi ishirin ishirin da ɗaya so yiwuwan wayan abubuwa muka zo muka dubi sai muka ga masu biredin mu ɗin yawanci suna barin sana'a domin halin da ake ciki yana fitta su a cikin sana'a ba samu so muka zo muka zauna muka dubi muka ce to masu ci kar mu sa su cikin wani hali mu da kuma muke ciki bari mu tsamu mu tsira ciki so kari da aka yi ba wani kari ne mai wanda zai fidda hankali ba amma dai zamu ba masu ci hakuri ba ka gani kaman kun yi la'akari da irin cewa biredi abinci ne da ake ci na kasa da kasa wato abin da ake cewa international food kusan kowane kasa haka ci biredi a samfari daban-daban ba gani kan yana iya taba tattalin arzikin kasan eh to wannan mu ba yanda mu mu yi mu ci a cikin wannan al'amuran shi tattalin arziki din domin abin da yake tafiya mu dama muna neman agaji daga gurin gwamnati ma domin in akwai wata hanya da za sa subsidy ma irin abin da yake kawo kaga shi fulawa kalkama kansa babu alkama ba a Najeriya ake noma ta ba fadan tsakanin Ukraine da Rasha shine ka problem shi ko wani mai sana'an sai da shayi wanda ya taho tun daga kasar Nijar ya ce wannan gaharin kuɗi yana taɓa masu sana'an su ni ne Musa Musa mai shayi shekaran ka nawa da zuwa cikin mai gaskiya shekara ta shidda da zawa Maiduguri ina sana'an shayi ka kuma kasar Nijar ka zo ko daga Nijar na dawo to ya sana'an take gudana yanzu ganin cewa an ƙara wannan kuɗin biredi haka hai sana'a yanzu dai sai dai a hankali kawai sai dai mu ce Allah ya zaba mana mafi alkari amma wannan tsadar rayuwa da muke ciki kawai Allah zai yaye mana dai kawai to ganin cewa kukan sari wannan biredi ne a wajen masu gidan biredi ko eh. ku zo ku saida ma jama'a kaman me za ku wani fita gaskiya dai fitan nan dai ba irin yanda ka sani ba tunda yanayin yanda aka kara mu kuɗin a yanda muke sani wato ba wani fitan kirki gaskiya fitan kirki dai kawai za mu ci dai Allah zaba mana biyar to ko ya sauran masu amfani da biredin suka ji ne da wannan ƙarin sunana Abubakar Musa na zo na tambaye mai shayi na ce ya bani shayi yana bani shayi na ce ya bani biredi na naira to abin da ya fi bani mamaki sai ya bani biredi kamar yadda yake bani da na naira talatin na naira saba'in kai sai ya bani wai shine naira ɗari na ce masa a'a ya malam ya zaka bani haka wai ni ban san abin da yake faruwa ba na ce ban sani ba ya ce wallahi biredi ya tsara na ce biredin da talaka yana dan sa a bakin salati sunana malam dalladi dama rayuwar ta mana tsanani to shayi da biredi nan ma don rashin abinci ya tsada ne sai ya sa tuwo ba ya sayar restaurant sai da mu sha shayi da biredi wasu masu amfani da biredi kenan ya bayyana ra'ayinsu game da karin kuɗin biredi da aka waye gari da shi kuma ya zamanto abincin gaggawa haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya